Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 14 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zahara'u jami'an gwamnatin Ukraine sun ce wani hari da Rasha ta kai Kyiv babban birnin kasar da jirage marasa matuƙa kirar Iran ya lalata wasu gine-ginen gwamnati biyu. Papa Roma Francis yau Laraba ya yi kira ga mutane da su rage kashe kuɗi da almubazzaranci saboda kawai Kirsimeti. sannan rundunar sojin amurka yau laraba ta kaddamar da bataliyar sararin sama a koriya ta kudu a hukumance don sa ido kan take-taken su koriya ta arewa china da rasha kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban hirar da shugaban sashen hausa aliyu mustapha ya yi da shugaban nijar muhammad bazoum yayin da ya kawo ziyara ɗakin watsa labaranmu a nan washington dc sannan za ku ji abin da masu sharhi kan kwallon kafa ke cewa game da karawar da za a yi yau tsakanin morocco da faransa a gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa ta duniya kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda nasir adam el hikaya ke yin bitar ƙarshen shekara za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko ta labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Yau Laraba, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce wani hari da Rasha ta kai Kyiv babban birnin ƙasar da jirage marasa matuƙa ƙirar Iran ya lalata wasu gine-ginen gwamnati biyu. magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ba da rahoton aukuwar wasu fashe-fashe a gundumar Shevchen Kyiv da ke yankin tsakiyar birnin na Kyiv. Nan take dai ba a tabbatar ko akwai waɗanda abin ya ritsa da su ba. Rundunar sojin Ukraine ta ce ɓangaren tsaron sararin samanta ya kakkaɓo jirage marasa matuƙa samfurin shahid guda goma sha uku waɗanda irinsu ne rasha ta yi amfani da su wajen auna wurare da dama a biranen ukraine Ƙungiyar tarayyar Turai ta ƙara ƙaƙabama ma Iran takunkuma a wannan satin saboda ƙirƙirowa da kuma samar da jiragen yaƙi marasa matuƙa da Rasha ke amfani da su a yaƙin Ukraine. A halin da ake ciki kuma, roma Francis yau Laraba ya yi kira ga mutane da su rage kashe kuɗi saboda shirin bukukuwan kirsimati a maimakon haka su yi amfani da kuɗaɗen da suka adana wajen taimaka ma mutanen ukraine da yake jawabinsa na mako-mako a birnin vatican fafaroma ya ce ana matukar wahala a ukraine yana mai jaddada kiran da aka wuce ma almubazzaranci a lokacin kirsimati suna fama da yunwa suna fama da sanyi da kuma da dama daga cikinsu na mutuwa saboda rashin likitoci da nas-nas a cewarsa ya ƙara da cewa kar mu mance da su a yi kirsimati eh cikin kwanciyar hankali da imani ga ubangiji e to amma tare da tunanin mutanen ukraine ukraine ta yi ta fama da hare-haren jiragen saman da rasha ke kaiwa akai-akai kan madafun abubuwan more rayuwa cikin 'yan watannin nan waɗanda hakan suka yi sanadin katsewar wutar lantarki da ruwa an jima kaɗan ibrahim ka garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu fara da wannan tattaunawar. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum ya ce ya zuwa yanzu gwamnatinsa ta kama mutane akalla talatin da ake zargi da laifin cin hanci da rashawa ciki har da minista. Bazum, wanda ke halartar babban taron da Amurka ta shirya da shugabannin kasashen Afirka. Ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi ta musamman da Aliyu Mustapha Sokoto a hedikwatar murya Amurka a nan Washington DC. muna magana sai da yawa da ba kun yi magana cewa za ku girka wata rundunar sojoji ta sai da yawa ba me ya faru ga batun ko da yake suna cewa wannan rundunar za a girka ta ne domin a hana juyoyin mulki eh, to a taron shugabannin kasa da ya gabata mm. da yawa kana abuja an ɗauki wannan matakai mm. wannan mataki na a girka runduna irin wannan wanda eh, zai yi aiki na ya kare ƙasashe. da ta'addanci kuma da juyin mulki zai mai gurbin haɗin kan da kuke da shi na yaƙi da su sauran ƙasashen da kuke yaƙi tare da su zuwa yanzu ne koko za wannan sabon kungiya ce kuma wancan ba tukuna ba hadarci wannan uh, taron ba amma abin da na sani irin wannan uh, niyyar uh, tana da kyakkyawa sai dai tana da wuya aiwatarwa ina maganar mai da 'yan gudun hijira da akwai 'yan gudun hijira da yawa a tilaberi difa daga niger daga nigeria mali da sauransu eh, na san kayan alkawarin da za ka yi kokari kamar da kowa kasar su ina yake a kan wannan lamari to wannan ko min son da muke mu mai da su in kwanciyar hankali bai tabbata ba yadda suka hito ba zai yiwu ba kasar mali yau ba mu zancen mu mai da 'yan mali can saboda al'amarin ya kara taɓarɓarewa a ƙasar najeriya kuma eh, muna da program da muka yi da gwamnan borno eh, professor eh, babagana zulum mm. akwai ma mutanen malam fatari da aka maida kuma kwanakin baya an samu matsala su ma sun dawo nan boso amma muna bisa wannan ra'ayin nan namu shi gwamna ne mai aiki yana da kokari kwarai kuma shi ya san amfanin komowar jama'a a fannin tattalin arziki hamma da a fannin tsaro eh, insha Allah har yanzu ba mu cimma gurin nan namu ba amma za mu ci gaba da kokari domin hakan ya tabbata. Da ta magana uranium kwanan baya karin da aka yi farashin man gas ya jawo matsaloli karancin kaya da sauransu kuma sannan mutanen agada su ma sun jima suna kuka game da cewa tun da aka fara haƙa uranium shekaru 40 da suka wuce ba su samu amfani da yawa ba sai dai su samu maguba da suke ta shaka da sauransu kana labarin koke-koken mutanen da suka wannan eh, ina da wannan labarin amma ka san yan kungiyar farar fula hmm. eh, suke irin wannan magana an yi amma ba eh, gaskiya ba ce tana da kamshin gaskiya amma ba gaskiya ba ce gaba daya duk inda ka ga ana haƙo ma'adanai a duniya hmm. baka taba jin mutanen da suke ƙasa sun ce mu mun yi wadata sakamakon haƙo ma'adanai da ake samu amma ba a iya a ce kasar agadis ba ta ci moriyan eh, haƙan iranium a wannan ƙasa yanzu haka abinda muke ba ma meri meri meri mm. na wannan ƙasa na kuɗi ya sa sun kasance daban da sauran meri na nijar eh, banda irin abin da aka yi an ce musamman tun lokacin da aka rufe eh, kamfanin faransa nan komai na ake kiran shi mutane sun rasa yi da yawa tun da an rufe abin nan a tun da an kamfani to um, batun hanci nan yana ɗaya daga cikin manya-manyan alkawuran kana na a ina ake wajen yi a cin hanci da rashawa mutane cewa har yanzu akwai cin hanci kamar yadda ake shi a makwabtan kasashen makwabtan da ke makwabta da kai um, ina ake yanzu a kokarin da kake na yakar wannan ake da eh, cin hanci da eh, rashawa ai ban ni iya ce maka cin hanci ya kare a kasar Nijar amma babu shakka an samu sauƙi kuma eh, muna yin nazari domin mu samu salo eh, hiye mai kwari na mu yaƙi amma ya tun da ka zo akwai wanda ka kama da batun cin hanci da rashawa a Nijar? Na kama. Mutane? Na kama ministar guda, na kama 'yan kasuwa, na kama masu manyan aiki na Trezor. Mhm. Muna da kamar mutum talatin wanda muka kama sakamakon Eh, irin aika-aikan da suka aka iske su da su. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To Zahra'u likitoci da wasu mawaka da wani ɗan ƙwallon ƙafa na cikin wani rukunin Iraniyawa wajen ashirin da ke fuskantar hukuncin rataya yayin da Iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin tauna tsakuwa saboda ayar zanga-zanga ta ji tsoro a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam. Hukuncin kisa da aka aiwatar a makon jiya kan Muhsin Shikari da Maji Dresa Ranabat dukkaninsu 'yan shekaru ashirin uku. kuma mutane na farko da aka kashe saboda rawar da suka taka a zanga-zangar ya janyo allah wadai musamman ganin yadda aka kashe ranabat ta wajen rataya shi da sandar karfe ta motar aiki to amma 'yan raji na gargadin cewa labudda za a ci gaba da aiwatar da hukuncin kisan muddin duniya ba ta dau mataki mai tsauri ba ganin cewa tuni ma aka yanke ma ƙarin mutane wajen goma sha biyu hukuncin na kisa kan zanga-zangar sannan kuma wasu wajen goma sha biyu su ma ana su da aikata wasu manyan laifuka. rundunar sojin amurka yau laraba ta kaddamar da bataliyar sararin sama a koriya ta kudu a hukumance wanda wannan mataki ne da zai baiwa amurka damar sa ido kan take-taken manyan abokan gabarta su koriya ta arewa china da rasha wannan fara aiki da bataliyar dakarun saman amurka nasarar saman koriya ta yi na zuwa ne bayan da koriya ta arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami masu iya daukar makaman nukiliya waɗanda za su iya dira kowane waje a amurka akwai wata barazana ga rayuwa a tazarar mil 48 arewa da mu wadda barazana ce da tilan nemu yi shirin tunkara mu yi shirin kare kanmu daga gare ta kuma idan ta kama ma mu murkushe ta a cewar laftana kanar joshua mcmillian hafsan hafsoshin sabuwar bataliyar ta sama yayin hidimar kaddamar da bataliyar a osan yana mai ambatar koriya ta arewa a fakaice a gaida ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu waiwayi batun kwallon kafa. A yau ne ƙasar Morocco da Faransa za su fafata a zagayen gab da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya da ke gudana a ƙasar Qatar. Wasan zai biyo bayan nasarar da Argentina ta samu a kan Croatia, wacce ta ba da damar samun gurbin zuwa wasan ƙarshe. Abokin aikina Mahmud Lalo ya tuntuɓi Abdulkarim E Tsoho mai sharhi kan ƙwallon ƙafa. inda ya fara da tambayar shi yadda yake kallon wasan na Morocco da Faransa zai kaya a yau. Uh, ba shakka wasa Faransa da Morocco wasa ne da uh, ba zai ɗau hankali matuƙa da gaske amma kamar yadda jiya muka gani na ta tsallaka wannan mataki kuma ta ga a baya dama kusan Saudiya tana buga wannan wasa na ƙarshe wanda a jiya kusan a uh, karo na shida kenan takai wannan ƙwarewar da saba zuwa gurin ta taka rawa. ba mamaki wannan zai yi tasiri a wasan da za a buga yau da faransa da ita marokon ah, ka ga maroko kusan ah, karan farko ne za ta buga wasan dab da wasan kusa da na ƙarshe wato semi final da haka komai zai iya faruwa a wasan kuma za a iya ganin sakamakon da kusan za a ce ba zai ba da mamaki ba dama nasara ta maroko ita ce za ta zo da mamaki amma nasara ga faransa wani abu ne da kusan duniya ma kusan za a ga sharhi ko kuma hasashi ya fi karfi akan wannan a matsayin ku na masu sa ido kan harkan kwallon kafa wannan karo shine kamar yadda ka faɗa na farko da aka sami wata ƙasa daga nahiyar afirka ta kai wannan mataki na semi final kamar me kuke ji mutane suke faɗa a kaman gari da sauran wuraren da ake yin muhawara kan kwallon kafa dangane da wannan matsayi da morocco ta taka Na'am ka san abin ne ya zo da wasu abubuwa da kusan ya bar mutane da tattauna a kai sosai A kusan dama an jima ana ganin kamar kasashen afirka sun taso ko sun kai matsayin da ya kamata a ce ana buga da su a duniyar kwallon kafa to amma sai wasu ke ganin kamar dama can danne kasashen ake na afirka a za a ga misalai da dama mutane sukan kawo na abin da ya faru misali kamar shekarar alif da casa'in da kamar ta je wasan dab da kusan na ƙarshe ana ganin an cire ta ne a ƙarin lokaci wato extra time mara abin ya zo da wani salo ne na an shigo da wasu dabaru aka fitar da kamaru haka shekarar dubu da biyu an cire senegal da kwallon da ake kira golden goal wato aka sama kwallo a tsarin lokacin na extra time an tashi daga wasa kenan hmm. aka cire senegal dubu biyu da goma kowa ya ga yadda aka cire gana wasan su da uruguay wanda kusan suna ganin mata ba sun zo jefa kwallo a raga su ya rage kama ta kuma ake zuwa bugun da ke sai mai tsaron raga a cire shi so ana ganin duk wannan damar mun ce dama da afirka za su kafa tarihi sai ake samun matsala sun yanzu da haka da dama za ga ana tattauna akan dama afirka suna da damar zuwa gurin kamar ana danne su ne yanzu lokaci ya yi kuma da za su zuwa da haka wannan kusan shi ne abubuwan da za ka je fi yawa a bakunan mutane Abdulkarim A tsoho kenan mai sharhi kan kwallon kafa a hirarsu da Mahmud Lalo. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu rano barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shiryenmu na shekara ta 2022 mai ban kwana, za mu duba bayanan mai kamfen ɗin zaman lafiya a Arewa Fasto Yohana Waide Buru mazaunin Kaduna wanda ke da ra'ayin yankin Arewa zai iya dawowa garau matukar aka bi wasu matakai masu ma'ana. Bayan nan za ku ji bayanin wani dattijo kan yadda yankin Arewa ya zama a halin ni yasu ta fuskar tsaro. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai Bai cin haka manya akwai wanda a arewa ana ce wai babu da ta arewa don sai akwai su. Walla akwai manya a kowane war za samu wanda in yayi tari talakawa za su ci. An nemi irin nan mutanen ran idan in an neme su suna nan kuma talakawa za su iya ga maka ga wanda ke da kima a gurinsu kuma alimadi ne ke da kima a gurinsu ko kuwa ga wannan dan siyasa ke kima gurin su akwai masu riko amana akwai masu tausayin talakawa akwai masu imani akwai masu tausayi to in an samu wannan wallahi ba wurin da za a je ko lardi ko gunduma ba za a irin wannan mutanen ba masu faɗaje ne to an nime su amma za a zo a makallewa mutane a kawo mutu a dora wasu da talakawa ba su san su ba ba su yarda da su ba a kawo mutum daga Kano waye je sasanta ya Sokoto sai da gimbin Sokoto waye je sasanta a Adamawa State ba daidai ba ne su sun san junansu su zauna junansu su tattauna junansu sai su kai wa gwamnati ga abin da muka yi in sarakuna sun gama duka yau a ce kaduna north mun gama kaduna north talakawan duka waɗannan fulani ai zafi da suke ji ana kira fulani yanzu akwai ardoji alame telo akwai lokacin na kira wani na gaya ina da jinin fulani don da haka ina so ga abin da ke faruwa me ina mafita wallahi sa this person bana son faɗi sunan shi ina magana da shi ya bi ardodi over 200 ya yi magana da su throughout the whole night sai irin su irin na safe muka yi magana da shi ya ce na yi magana da su kuma abin da ya gaya min wannan professor ya gaya min wallahi sa ba abin da ya faru to just one person kenan ka amfani da shi ya iya fitar da ya iya kwantar da zukatan al'umma tsakanin kabilu da fulani ne ya kwantar da zuciyarsu kuma har yau ina sa ina magana 2017 kenan magana roke shi ya magana da mutanen har yau ina ba ta samu rigima wannan local government ba ba ta samu rigima da wurin mutanen ba kuma akwai fulani a cikin su horon kai daidai just one assignment kenan aka yi na na gwamnati kashe a biloyi a ce za a baiwa sarakunan mu just every district every ward a ba su a ba sarakunan eh, eh, hakimai a ba su just 50,000 to coordinate their people allowance nasu kenan a baiwa ma'angwani 20,000 a baiwa eh, dakate sa walla in za a yi wannan duka a kaduna sai za a zauna lafiya. Fasto Yohana Wadi Buru abinda ya kawo ma duk wannan tambayar ra'ayoyin wasu masu sharhi ne cewa idan ma za a gyara yankin arewan to ba kamar zai dawo kamar da ba sai dai a yi daidai gwargwado kawai don an ce madara ba ta zubewa ƙasa a iya kwashe ta duka wato mana hmm. ya riga ya ɓaci gaba ɗaya sai dai a yi daidai gwargwado amma a yanayin da kake magana ka nuna abubuwan za su iya gyaruwa kuma su dawo kamar da ai mu masu imani ne adam na farko za a ce mana ba sahihin malamai a arewa na musulunci za a ce ba yi malamin addinin Kirista Arewa kai ko maguza ina mu ne masu shiga lungu da sako sako kauyuku mu je mu hadu da talakawa mu ne za mu tsallake mu je mu zauna da masu bautan aradu masu bautan macizai wasu kasashe mu je su durumin su mu zauna da su mu je a tsallake damun su ai shi yasa muna san mun fi son damun talakawa fiye da kake tunani yau in ana magana ina sai malaman addinin musulunci ko na izala ko na darika ko na shi'a ina malaman addinin Krista na Catholic ko Orthodox Churches ko Pentecostal ko Evangelical or Protestant akwai Khan, akwai PFN, akwai Jama'atu na Islam, akwai kuma cikin Islam a kira su, akwai malaman su. Amma biya su yara da su, wallahi ina tabbatar maka sai dai in ba mu koma ga Allah ko kuwa ba mu yi niyyadin ba, shi yasa ba za mu gan abin za ta iya faruwa. Ko na iya faruwa, duk wanda ya tuba ga Allah, dole ya koma ga Allah, wallahi Allah mai jin kukan talakawa ne, duk wanda ya kuka kansu da Allah Allah mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne wallahi Allah na ba mu dama muna da ki ne amma ranka da in ina ce yau bana so abokantaka da kai mu'amala da kai ai ba dole ne aiko to haka man baka so mu'amala da ni kai ka ce ba mu'amala tsakanin da kai amma in ko na yadda da kai ka yadda da ni mu zama mu za abokai na har abada to don haka mu je yana yaudaran kanmu dakata a nan mai bishara don za mu ji abin da ɗaya daga dattawan 'yan siyasa a arewa a jiyan akko lamido umar da ke faɗa kan yadda tun ana rikicin makiyaya da manoma a sulhunta a zauren jauro ko mai gari ko wajen difiyon 'yan sanda yau lamarin ya sauya zuwa gagarumin kalubalen tsaro. Abin juyayi ne abin kaito Allahu Akbar da Allah ya sa muna da dattawa waɗannan abubuwa ba za su taɓarɓare su kai haka ba. Amma duk da haka dole waɗanda suka rage na zamanin ma su ma muna tsammanin da ya kamata dattawan arewa ya kamata su yi magana abubuwan nan yadda suke taɓarɓarewa ɗaya kenan na biyu musamman makomar mu a arewa yadda muke ta jagwalgwala kanmu kuma in ba mu yi sa'a ba mu ɗin ne kuma za mu zama sanadin wato kawo baraka a ƙasar gabaki ɗayanta domin idan arewa ba ta daidaitu ba ba ta saitu ba ba ta zanna lafiya ba to duk najeriya ba za a zanna lafiya ba idan kuma arewa allah ya sa ta saitu ta daidaitu ta zanna lafiya to mu ne 'yan sanda mu ne sojojin najeriya ba wai wanda suke damara ba dama mu ne zaman lafiya mu ne kuma amincin ƙasa nan za a samu zaman lafiya kowane bangare da abin musamman abin da ke faruwa da waɗanda ba su san tarihi ba yaya aka yi mu arewa muka soma yaya aka yi muka taho har zuwa yanzu su dai abin da ya dame su kawai yanzu daɗin rayuwar duniya kawai da majibi da abubuwa da ake kallo na fina-finai na abubuwan facebook na abubuwan telebijin ana kallon waɗansu wurare saboda haka kuma sai muna nausosu. muna wato mu ƙarana da abin da mu arewa muke ciki alhali kuma duka tarihinmu daban da kasashen da muke maganan nan mu mun yi sa'a Allah ya taimake mu addini ya saita mu ta albarkacin wato jaddadawa da Shehu Usmanu ya mana da sauran malaman mu. har yau a cikin duniya muna cikin waɗanda suke na gaba a wajen ɗaya da musulunci da kuma bin Allah da manzonsa amma kaito abubuwan suna ba a gurguje kaman walƙiya musamman abin da ke shine tushenmu shine duk abin da yake ba mu fitila mu shugabanci ƙasa ko mu taimaka ƙasa ta zanna lafiya ko ta ci gaba ko shugabanci duka addinin mu na musulunci ne amma abin kai to yanzu ga yanda muke kakkarya addinin musulunci ta kowane bangare kun koma wato kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi abin bakin ciki malamanmu sun koma tsakaninsu banda jayayya ba abin da ake yi don jayayyan nan an manta da ma jama'ar da ya kamata a koyawa ya za su yi su san Allah yadda za su yi wa Allah ibada yadda za su yi mu'amala a zanna lafiya tsakanin juna kamar yadda da ake duk sun manta sun koma jayayya duk wani malami inda ya kai in ya faɗi magana za a samu wani wanda zai mai da martani akasin abin da ya faɗa ko ya fahimci abin ko bai fahimta ba kuma za ka samu malamai suna kawo kamar ijtihadin su abin da su suka yi bincike ko suka fahimta maimakon su bar shi tsakanin su su da waɗanda kaɗan waɗanda suke da irin fahimtar su sai su watsa shi akan jama'a ga baki ɗaya sai a kama jayayya abin bakin ciki to wannan shine fitinar da muke da ita yanzu wannan shine dan tsokacin da zan yi arewa to in dai arewa ta gurɓace to najeriya za ta gurɓace yawwa in arewa ta saitu wallahi najeriya da yaddan ubangiji za ta saitu yadda arewa ta gurɓace kuma to haka najeriya za ta gurɓace Alhaji Lamid Umar Cikere akwai bayanin da ka yi inda ka yi juyayin rasa dattawa. Mm. Akalla su waɗanne ne waɗannan dattawan da aka rasa kuma da rashin su yasa gyaran nan yake wahala. Dotta da muka rasa su ne wanda za su tsaya ba su da kishi sai jama'ar arewar kuma babu bambancin wato addini ne ko kabila ne a duk jama'a ake yi wa. domin sai an yi wa jama'ar duka gabaki ɗayansu sannan a zanna lafiya har kowa ya yi addininsa to yanzu sai muka rasa kowa ya ɗauki ɓangare musulmi mun ɗauki ɓangaren mu ba ruwanmu da waɗanda ba musulmi ba mu waɗanda ba musulmi ba sun ɗauki ɓangaren su babu ruwansu da mu saboda haka kowa ya juya ɗan uwansa baya to kaga wannan abin bakin ciki ne abin kaito ne a arewa Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan mako, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da ci gaban bitar. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum don ku gyara kasar ku da gaskiya to madalla an gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a ya fito ne daga mai sauraron mu na yau da kullum Shehu Adamu Rajau. Ya ce batun gaskiya bai kamata a ce an kyale zargin da honorable guda duka zaure yi wa babban bankin Najeriya ba. Na wawar tiriliyoyin naira ya ruwa ba. Domin daidai inda kaga hayaki na fita to tabbas akwai alamun wuta a wurin nan. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Malam Hussein Dangote Karasuwa. tare da baba gana alhaji nuce wace kan daga jihar yobe suka ce maganar matakin da babban bankin najeriya na ka'ida cire kudade a rana da bai wuce dubu ashirin ba wannan sam ba daidai ba ne ganin yadda wasu masu ƙananan ƙarfi za su shiga wani hali don haka ya kamata gwamnatin shugaba buhari ta yi dogon nazari kafin ta fara amfani da wannan doka tun kafin al'umman najeriya su shiga wani hali na takura da damuwa daga ƙarshe muna addu'ar allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu a ra'ayin kwamar ilyasu yakubu ɗigawa daga jihar bauchi da sunusi madattai da magaran da haddabu mai kwamfuta mai yama da comrade ibrahim laragabta shine suna ta 'yan wasan ƙasar maroko addu'a allah ya ba su nasara su doke ƙasar faransa da ci biyar da nema a gasar cin kofin duniya da za a yi a yau laraba ku tashi lafiya boa mun gode daga nan sai kuma wasikar baba gana alhaji nuce wace kal tare da malam usaini dango ta karasu daga jihar yobe suka ce sun shigo wannan shiri ne domin su taya tawagar kwallon kafar kasar maroko fatan samun nasara a karawar da za su yi da faransa a wasan kusa da na ƙarshen cin kofin duniya da ke gudana a qatar. sai kuma saƙon kabir abubakar bulanyaki da bafa haruna bajoga suka ce shugabannin afirka da ke taruwa ƙasar amurka muna addu'ar allah ya dafa muku wajen cimma muradin nahiyar tamu a alaƙa da amurka ba wai ya zama cewa ƙasashen namu su zama saniyar tatsar ƙasashen yamma wajen biyan bukatun kansu da kansu ba ba na afirka ba a ƙarshe suke fatan Allah ya ci gaba da buɗe wa ƙasashenmu kofofin samun ci gaba mai ma'ana. Ƙarshen saƙonnin kenan mun gode. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen tattalin arzikin India na saurin bunƙasa fiye da na kowace daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. wanda don haka ta kama hanyar zama ƙasa ta uku a ƙarfin tattalin arziki kafin ƙarshen wannan zango na shekaru goma bisa ga hasasoshin tattalin arziki yayin da kamfanoni ke ta bunƙasa suna kuma ƙara ma ma'aikatansu albashi al'amarin na ƙara ƙarfin gwiwa ma ƙwararrun ma'aikata akwai hasasoshi masu kyau game da tattalin arzikin indiya bugu da ƙari tsakanin abokanmu sai ka ga ana ta canza aiki ana komawa wurare mafiya fa'ida mu ma kwanan nan matata ta samu wani sabon aikin a cewar jadib manchatan wani kwararre kan sha'anin talla da ke birnin new delhi masu gabatar da kara a amurka sun samu wasu rashawa biyar da amurkawa biyu da laifin samo ma rasha wasu muhimman bayanai kan fasahohi da makaman yakin amurka mutane bakwai ɗin da ake tuhuma na da alaka da wasu manyan kamfanonin na'urori da ke nan kasar. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. A dakace mu a shirin mu na yau da gobe idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar da kuma wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin abokin aiki na ibrahim ka'almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da mai bada umarni julie leathers gresham da ma injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage ke